Ƙungiyoyi masu da'awa a jihar Niger Najeriya sun nuna damuwa matuƙa a kan yadda hada-hadar kayan sanya maye ke ƙara yawa a manyan biranen jihar. Al'amarin da ke janyo ƙaruwar matasa masu ma'amala da kayan sanya maye kamar su barasa da kuma miyagun ƙwayoyi. Ƙungiyoyin da'awar dai sun rubuta wa gwamnatin jihar Niger ne wata takardar koke. da ke nuna buƙatar ganin gwamnati ta yi wani abu cikin hanzari a kan wannan al'amari. Alhaji Haruna Musa shi ne shugaban ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin da'awar a jihar Niger ga abin da yake cewa. Eh, ganin yadda abubuwa suka bijiro a jihar Niger wanda ya zama mana sabon abu. Mun ga sha'anin masha a dinnan da a sha sai karuwa suke yi wuraren da yawa da aka hana sai da giya sai gashi ana an so mu sai da giya sai kaga kuma mata masu zaune gari banza sai ka gansu suna yawo kuma suna taruwa a wurare to abun ya so mu damuwar mu tunda akwai wani hukuma ko ma'aikatan da aka ba hakkin kula da wannan al'amarin to shi ya samu muka shiga damuwa mun je wurin su don mu ga an magance abun haka bai samu ba Mataimakin shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmi a jihar Niger Yahayadi Muhammad ya ci matsalar ma'amala da kayan sanya maye na yin illa ga ɗalibai masu neman ilimi a makarantun jihar. Har da ƙwayoyi da ake sayarwa ga matasa shi ma yana daga cikin kokenmu na gwamnati ta ɗauke mataki a kai. Wani lokaci za ka gan har da ɗalibai waɗanda suke secondary ko wanda suke high institution suna shiga waɗannan shagunan suna karɓan waɗannan ƙwayoyin kuma abin baya tafiya daidai wani lokaci su tsina 'yan uwa a hostel ko kuma a makaranta wanda kuma zai shafi hankalinsu da kuma neman ilimi iliminsu da tarbiyyansu gabaki daya so waɗannan duk suna cikin abubuwan da muke koke a kai a ofishin kula da harkokin addinai ne dai ƙungiyoyin da'awar suka mika takardar koken domin mika ta ga gwamnan jihar dr umar faruk abdullahi shine babban darakta a ofishin kula da harkokin addinan ga abin da ya shaida mun alhamdulillah sai dai mu yaba musu mu kuma na musu godiya da wannan kula da suka samu har suka gabatar da wannan don al'umma ta gyaru domin duk al'umma da ke mu'amala da maye da kayan juya hankali to wannan al'umma babu alheri a cikin kuma akwai barazana a cikin ta nan gaba kuma a matsayin mu na gwamnati sai dai mu yaba musu kuma insha Allah mai girma gona na jihar Niger ya damu kwarai da yawan yashan barasa da kuma kwayoyi da musamman matasa suke Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya.